kamar da kuke gani a wasu matasa na kason su maida wata al'ada wadda ya zamanto a bahaushe na alfahari da al'adu na wasanni musamman kamar idan an ce al'ada mutane da yawa za su ɗauki akwai wasanni waɗanda ke sa mutane nishadi da kuma walwala da kuma zumunci so da yawa wasu lokuta ya an ce al'ada akwai wasan misali tashe irin shekara idan ta zo akwai kuma wasan irin kai amarya idan za a kai amarya za a ɗauko amarya ana ta ana kiɗe-kiɗe ana wake-wake duk suna cikin abin da sashi ya shahi al'adu ganin haka waɗannan matasan suka yi gayyen mutane na abokanansu na matasa 'yan uwansu na nuna farin cikinsu da wata wasa wadda ta ɓace tun tsawon wani lokaci wadda ake cema wasar betu ko wasar wargin boyo ko wasar wayan leƙa ma'ana kamar eh, eh, eh, waye ƙetara kamar a mutum ido da kyalle sai a taho a ketara ba tare an taba shi ba sai a tambayi wane ne ketara duk a wasanni ne wanda ya zama tana al'adu wanda bahaushe ke alfahari da su kuma sukan kawo zumunci to ganin su wayannan matasan a yau sun yi tattaki tsakaninsu da su da wasu matasa na wata anguwa da anguwa domin taya dan uwansu a ranar da zai yi aure su haga menene ya kamata a ce sun yi wanda zai jawo ra'ayin mutane kuma zai tunatar da wasu matasa daga ƙasa gare su domin su san wannan wasan da aka bari tun da daɗewa a wannan wasan dai so da ya mutane kan kiranta wasan bitu to wasan bitu dai kalima ce wadda a haɗe da hausa da kuma a harshe na turanci wata bitu dai akan samu a ƙwarya sai a fasa ta a yi mata ɗaya-ɗaya domin a zuba ɗayan kuma a raba wadda kasan za a yi wasan kwallon kafa sai a raba gida gida mutum takwas takwas wannan lokacin da za a rabawa za a kama jiha mutum duk wanda kwallon ta tabai to lokacin nan na an bige shi idan kuma ka jera ɗiyan nan suka kai dozin to kun ci wannan wasan yanzu masu kalla mu sai ku biyo mu baya domin ku ga yadda za a jefa kwallon an dai tsara ta da kamata za ku ga kowane da riga ta ta launin gidan shi su kuma ina suna da riga ta launin gidan su yanzu ga ta nan alƙalin wasa zai jefawa za a fara wasan masu kalla mu sai ku biyo mu baya domin ku ga yadda wasan za ta kasance yanzu dai an samu an fara an fara aza ɗaya yanzu kamar ke gani dai an fara aza ɗaya ɗaya bayan ɗaya amma da yake dai su wa'annan mutanen dai wasan dai ta kusan rinjaya su domin wasan da ake irin wasan nan da ake yi ta yara ce a ƙanƙana masu shekara goma sha biyu zuwa shekara goma sha uku ko shekara goma sha hudu to ga su yanzu ga sun haura shekara ashirin da biyar zuwa talatin yau su ne ke baje kolin su a wannan wasan Ayo. Ah. Oh, oh. Oh, Ah. Eh, yanzu dai kamar da kuke gani dai wasa dai ta fara nisa domin ana na ana ana jehe ɗaiɗen masu kallon mu dai kamar da kuke gani dai yanzu an dawo zagaye na biyu wanda yake zagayen farko a masu ɗaukar ɓangaren amarya su aka ci aka yi musu ci ɗaya da zero yanzu an dawo bangaren ango yanzu kamar ke kuke gani bangaren ango kenan su ne ke bangaren eh, amarya ke gudanar da a jeho wasa yanzu an riga an bige bangaren amarya yanzu ga bangaren ango nan sun fara a jefa wasa domin an ci su ci ɗaya da zero yanzu wasan nan na gudana yanzu bangaren ango suke da maki ɗaya bangaren amarya na da zero <laughs> wasan dai na gudana a tsakanin ango da amarya yanzu an ci amarya ɗaya yanzu bangaren ango su ne ke gudana inda sun yi kusa kammala 'ya'yan a wasan domin cin points na biyu kuma cewa kuma cewa kuma ya gaskiya haka ake dai masu kallon mu dai wasa dai har yanzu tana nan ci ɗaya da nema a yayin da su masu ɓangaren ango suna da ci ɗaya mai ban haushi sannan ɓangaren amarya suna da zero yanzu bangaren amarya su ne ke gudanar da wasan inda har yanzu ba su samu cin wasan ba yanzu ga bangaren angu na gudanar da wasan ga kuma kwallon na na tafiya labarai nishadi al'adu tarihi karantarwa